yanzu muna tare da kwamishinan ma'aikatar harkokin wato kiwon lafiya na jihar borno dr haruna michelia zaka da suka gabatar da bayani game da ma labarai game da wasu kuma wannan sabon al'amuran da ya taso na wani abin da ku gano da ake kira wato zazzabin lasa ko za ka yi mana bayani game da wannan zazzabin lasa da aka gano kuma idan aka gano wace ce kuma gano ta da shi to na gode a gaskiya zazzabin lasa zazzabi ne wanda yake kama mutane wanda wani kwayoyin cutar da muke ce eh, lassa virus in ya kama mutum to shi wannan zazzabin ma da farko a nan borno aka fara samunta a 1669 a garin lasa na askirar uba local government amma tun daga lokacin allah da ikonsa ba wanda ya sake kamuwa da wannan ciwon in kuna tunawa shekarar da ta gabata akwai lokacin da na kira ku na yi muku bayani cewa mun samu labarin mutane suna kamuwa da wannan cutan a jihohi daban-daban wajen guda shida har an kira mu mitin a abuja na zo ni na yi muku bayani muka ɗauki rigakafi ko mataki wanda kar wannan cutan ta bullo mana a borno har muka bubbuka takardu muka kakkafa a wuraren da mutane za su gani da kuma mun yi jingles a cikin rediyo da tv don mutane su ɗauki rikatafi to a satin da ta gabata 20 ga watan february kenan wata ne ta zo daga zabar mari a nan karamin jihar jere ta zo asibitin umaru shehu sai muka lura cewa ta da zazzabi kuma tana zub da jini ta hanci da kuma ta wurare guda biyu kuma sai muka ga kaman kar ya zama wannan ciwon aka ɗauki jini aka kai aka gwada jiya da daddare muka samu labari ya zama shine ciwon positive ciwon lasafi ba din nan ta ake yau da sassafe na tara mutanen aiki na nan da mutanen federal da mutanen partners da mutanen bosefa muka haɗa kai don kuwa wannan ciwon aka yi wasa da shi za ta iya ta yadu wanda ta zo da ciwon mu riga muna bata magani mun keɓe ta a umaru shehu ana bata magani da ya kamata kuma tana samun sauki yanzu ba jini da yake zuba tana fita tana eh, wanka da kanta tana cin abinci ba wani abu shin ake kamuwa da wannan kwayan cutar da lasafi ba shi wannan kwayoyin eh, cutar nan bera ne suke dauko da shi to in aka bar kayan abinci a barkate bera suna zuwa suna wasa a ciki suna ci su yi kashi su yi fitsari a kai to ta wannan hanyar ne ake kama wannan ciwon so mun gudu garin zabar mare mun je mun samo gidanta muka duba duk waɗanda suna tattare da ita muka rubuta sunayen su mutane ashirin da wani abu muka tabbatar cewa wayannan mutane za a dinga duba su kowane rana nan da kwana ashirin da ɗaya duk inda ta je yawo da lokacin da tana jin zazzabin ma mun bincika duk wanda suka suka kusance ta muna bincika mu tabbatar ba wanda ya kamu da wannan ciwon garin nan gaba daya na zabar mari daga gobe za a je a fara sa magungunan da zai kakkashe beran garin gaba daya kuma za a tsaftace muhalli ya ake gane cewa mutum ya kamu da wannan zazzabin lasa dan mutum ya kamu da wannan zazzabin lasa banda zazzabi da mutum zai ji da irin eh, jiki ba karfi eh, ciwon ciki wasu suna jin kaman eh, amai amai wani har zai amai wasu in yayi tsanani har za su samu kamar tabuwan hankali in za su yi magana da ba daidai ba sannan kuma jini zai ta fita ko ta hanci ko mutum zai aman jini kashin jini ko jini ya fita ta hanyar haifuwa da sauransu shine yadda abu yake bayana to amma kuma ga wayanda suka kama cutar ma a ce a cikin biyar sai mutum ɗaya ne ma zai nuna zazzabi din kuma duk wa'anda muka bincika a wanda suka yi hurda da ita ba wanda yake da zazzabi wanda ita kadai ce da ya ka samu da wannan zazzabi ita kadai kawai kamar shekarun ta zai kai nawa na haihuwa 32 a sunan ta ba a sunan ban da shi a kaina amma kamar ɗan wata jaha ce yar borno ne ko kuma zuwa yar borno ce tana zabarmari da aure ah, za a iya cewa ta zo daga wani karamar hukuma ne na gudun hijira ko kuwa dama cikin zabarmari take a suna nan cikin zabarmari suna noman shinkafa da kuma kama kifi to da karshe wani hanya ne mutum zai bi don saboda kare kansa daga kamuwa da wannan zazzabi na lasa na farko ka muhallin muhallinka karka yadda gidanka ya zama da datti in kana da beraye a gidanka ka samu kyanwa ka aje a gidan don kar bera su zo suna bikan abinci su yi fitsari ko su yi kashi a ciki kuma mu a state mu ma ba za mu zauna ba za mu tabbatar cewa mun yi abin da wannan abun ba za ta yadu ban Allah ya da gaske kwamishinan ma'aikatar harkokin kiwon lafiya na jihar Borno wato Dr. Haruna Mishaliya da nagare mun gode